Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba mu na gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin mu leka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau biye da shi akwai muryoyi masu sauraro sannan sai shirin ansoshin tarbiyya shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to madalla masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ɗauke da labaran duniya da dumi su. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad aminu ibrahim farko muhimman kanin a yau ne ya gudanar da tarurrukan juyayin zagayowar ran shahadar imam riba alaihi salam imami ne ta fuskanci lamin shari'a goma sha biyu na gidan annabta hukumar lafiya ta duniya ta amince da a yi amfani da allurar kafin cutar malaria ta farko kan yara ƙanana ministan harkokin wajen kasar iran ya isa kasar laban a yau alhamis a cikin ziyarar da yake yi bankin duniya zai baiwa najeriya bashin kudi har dala miliyan 400 da gaggauta samar da allurar kafin corona yanzu kuma ga cikakkun labarun a yau ne ake gudanar da tarukan juyayen zagawa ranar shahadar imam rida alaihi salam liyami na tafasa cikin laman shirya goma sha biyu na gidan annabta a yau ne al'ummar musulmi mabiya tafarkin ahlul baiti su gudanar da zaman makoki imam ali bin musa rida alaihi salam Limamin ya tafasa cikin ramin shari'a goma sha biyu na yalan gidan manzan Allah tsaya da abinci su fita gare shi da alayensa tsarkaka wanda hubbaran sa nan birnin mashahad da ke kiradin Khurasan na kasar Iran. Imam Rida alaihi salam ya shahada ne a shekara ta 183 bayan hijirar ma'aiki daga maka zuwa Madina kuma yana da shekaru da biyar a duniya kuma ya karbi jagorancin al'umma ne bayan shahadar mahaifinsa Imam Musa Alkazim alaihi salam. zamanin imamancinsa shine lokacin da mutane suka fi karkata zuwa ga tafarkin ahal baita alaihi musalam da kuma kara faɗa da sansanoninsu a yankuna daban-daban kalifan abbas ya na wancan lokacin wato ma'amum shine ya bashi guba da hakan ya yi sanadiyar shahadarsa saboda yadda yake ganin mutane suna tururu wajen komawa zuwa gare shi hukumar lafiya ta duniya ta amince a amfani da allurar kafin cutar malaria ta farko kan yara ƙanana rahotanni sun bayyana cewa hukumar lafiya ta duniya who ta amince da allurar kafin cutar cizon sauro ta malaria ta rtas ta farko a irin ta da za ta yi da cutar da sauro ke haifarwa da ke sanadiyar kashe mutane sama da dubu dari hudu a duk shekara musamman yara kanana a nahiyar afirka wannan matakin ya zo ne bayan bitar da aka yi game da shirin da aka kaddamar tun a shekara ta 2019 da ta gabata a kasashen ghana kenya da malawi inda aka yi amfani da allurar kafin guda miliyan biyu na farko da kamfanin hada magunguna na gsk ya samar a shekara ta 1987 idan ana iya tunawa a shekarun baya an samar da nau'o'i daban-daban na allurar rigakafin cutar malaria amma dai ba amince da su ba don haka wannan ya ce allurar rigakafin farko da hukumar who ta amince a yi amfani da shi akan mutane domin kare su da kamuwa da wannan cuta mai saurin kisa. daga cikin abubuwan da cutar ke jawowa akwai zazzabi mai tsanani ciwon kai da zafin gabbai da dai sauransu rahoton da hukumar who ta fitar ya nuna cewa a duk minti biyar ɗaya ne ke mutuwa a afirka sakamakon kamuwa cutar ta malaria ministan harkokin wajen ƙasar iran ya isa kasar labanan a yau alhamis a cewar ziyarar da yake yi rahotanni daga birnin beirut na kasar labanan sun nuna cewa a yau alhamis ce ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya isa birnin beirut fadar mulkin kasar lebanon bayan kamar ziyarar da ya kai kasar rasha amir abdullahiyan ya ce al'ummar kasar lebanon murnar kafa sabuwar gwamnati kuma da cewa kasar iran ba ta nuna gazawa bayan ci gaba da taimakon kasar ta lebanon idan bukatar hakan ta taso amir abdullahiyan ya kara da cewa iran ta yi amanna cewar kasar labanan za ta shawo kan matsalolin da take fuskanta ba ta da bata lokaci ba ana sa ran ministan harkokin wajen na iran zai gana da shugaban kasar labanan marshal aun da kuma hakimar sa dokokin kasar nabi birri da kuma firayim ministan kasar najib mikati kana da takwaransa na kasar abdullah bob habib kana da karshe ya gana da wakilan ƙungiyoyin gwagwarmayar falastinu a ofin jikadancin iran da ke birnin beirut To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Bankin Duniya zai ba wa Najeriya bashin kudi a dala miliyan 400 domin gaggauta samar da allurar rigakafin corona. A daidai lokacin da ake kokawa cewa cutar corona ta haifar da kuncin rayuwa da kuma bantar arziki. a gefe guda kuma sai gashi bankin duniya world bank ya amince ba najeriya bashin kuɗi har dala miliyan 400 domin sayar a kafin cutar allurar coronavirus a wannan makon ne bankin duniya san da cewa daraktocin bankin sun amince a ƙara bawa najeriya bashin baya ga wanda ƙungiyar ida ta bankin duniya ta bawa ƙasar a wannan tsarin ana bukatar yi wa akalla 'yan najeriya miliyan 40 kafin corona da kuma kokari wajen ganin an taimaka akalla mutane miliyan 110 sun samu dama ko kuma saukin yin rigakafin daraktan bankin duniya mai kula da najeriya sulbam chuduri ya ce yayin da najeriya ke kokarin dakile korona zango ta uku to kuma akwai matukar bukatar a kara yi jama'a da dama rigakafin korona a faɗin ƙasar daga ƙarshe ya ku cewa akalla mutane sha biyar ne suka mutu sakamakon girgizan ƙasa da aka yi a ƙasar pakistan mai karfi biyar da digo bakwai a ma'aunin rishta shugaban hukumar kula da bala'o'i na ɗabi'a na ƙasar pakistan nasir nasir ya sanar cewa kimanin mutane goma sha biyar zuwa ashirin ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin biyar da ɗigo bakwai a ma'aunin rishta da aka yi a kudancin ƙasar pakistan da safiyar alhamis kuma akwai yiwuwar A'din ya ci gaba da ƙaruwa mutane da dama ne su da kashin gine-gine da suka rufta sakamakon girgizar ƙasar wata mata da 'ya'yanta guda shida suna daga cikin waɗanda abin ya ratsa da su kuma tuni suka riga mu gidan gaskiya ministan cikin gida na kasar pakistan mirza ullah langau ya ce labaran da muke samu sun nuna cewa kimanin mutane ashirin ne suka rasa rayukansu sakamakon girgizan kasar dai ma'aikatan agaji suke ci da kokarin zakulo mutanen da gine-gine suka danne ko kuma suka makale a cikin burafutsai to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala yanzu kuma sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar Mulega jaridunmu na yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na leka jaridunmu na yau. Inda a yau za mu leƙa jaridar leadership daga tarayyar Najeriya da kuma egypt daily ta kasar masar za mu fara da leadership ta nigeria wacce take cewa gwamnatin tarayyar nigeria ta sha alwashin shelarta doka ta ɓaci a jihar anambra idan har an kasa gudanar da zaben gwamna wanda za a gudanar a ranar shida ga watan nuwamba mai zuwa ministan shari'a kuma antony janar wato na kasar abubakar malami ne ya bayyana haka bayan taron majalisar ministocin da aka gudanar a jiya laraba wanda shugaba buhari ya jagoranta ministan ya bayyana cewa gudanar da zaɓuka a jihar anambra yana daga cikin tsarin demokuraɗiyyar ƙasar wanda kuma nauyin gwamnati tarayya ne a tabbatar da cewa an gudanar da shi kamar yadda ya dace amma ƙungiyar ibo a tarayyar najeriya wato ohaneza ibo sun bayyana cewa ba buƙatar gwamnatin tarayya ta shailanta doka ta ɓaci a jihar anambra ko da an kasa gudanar da zaɓuka ranar shida ga watan nuwamba don al'amarin zai ƙara taɓarɓarewa ne kawai a wani bangare kuma wasu lauyoyi sun nuna goyon bayan su ga matakin da gwamnati tarayya take son ta ɗauka a jihar anambra idan har haka ya zama dole don a tabbatar da tsarin a ƙasar. amma jam'iyyar pdp mai adawa ta yi allah wadai da wannan shirin na gwamnatin tarayya don tana ganin cewa gwamnati tana son ta yi amfani da doka ta ɓaci ne don ta yi ba guɗi a jihar ta anambra a wani bangare kuma jaridar leadership ta ce shugaban muhammadu buhari zai gabatar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa wato ta 2020 a yau alhamis a gaban majalisar dokokin ƙasar a birnin abuja ana sa ran da yawan kudaden da gwamnatin tarayya za ta kashe a cikin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa zai kai naira tiriliyan goma sha shida da digo talatin da tara har ila yau an tabbatar da cewa gwamnatin tarayya za ta ƙara ɗaukar basussuka da kasashen waje don cike gibin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa ta 2020 matala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau.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 A shekara ta 1967 da ni sunus wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahoton da wata cibiyar falasinawa mai zaman kanta ta fitar a wannan mako ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rusa gidajen falasinawa da suka kai kimanin dubu goma sha ɗaya da ɗari tara tare da tilasta tilastawa falasinawa kimanin dubu saba'in da uku zama 'yan gudun hijira a ƙididdigan da aka yi tun daga shekara ta dubu da da da tara sittin bakwai, zuwa ƙarshen watan satumban wannan shekara rahoton wanda ya fito daga cibiyar bincike kan harkar ƙasa da filaye ta land research center LRC a takaice wacce ba ta gwamnati ba ce a Falasinu? ta fitar a ranar gidaje ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓance a ranar Litinin ɗin farkon watan Oktoba na kowace shekara. cibiyar binciken kan harkokin gidaje ta lrc a cikin rahotonta ta kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi amfani da manyan motocin rusa gine-gine wajen rusa gidajen falasinawa kimanin dubu goma sha ɗaya da ɗari tara daga cikin gidajen da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rusa 7,440 a gabashin birnin Kudus tun daga shekara ta 1967 zuwa ƙarshen watan Satumban shekara ta 2021. Rahoton ya fayyace cewa daga cikin Falasinawa, kimanin uku, sakamakon raba su da muhallinsu Falasɗinawa 47,220 mazauna birnin Kudus ne har ila yau rahoton ya bayyana cewa baya ga rushe-rushen gidajen falasinawa ta hanyar manyan motoci masu rusa gine-gine gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi amfani da jiragen saman yaƙi masu ɗauke da bamabamai wajen rusa gidajen falasinawa kimanin dubu ashirin da ɗaya a yankin zirin gaza kuma hare-haren jiragen masu rusa gidaje sun fi cutarwa da zama wuce gona da iri mafi muni a lokacin ƙaddamar da ya yaƙe-yaƙe kan yankin zirin gaza musamman a shekara ta 2012 da 2014 da kuma shekara ta 2021 lamarin da ya janyo raba falasinawa 189 da gidajensu rahoton ya ambaci cewa tun daga shekara ta 2020 har zuwa ƙarshen watan satumban wannan shekara gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rusa gidajen falasinawa kimanin 607 a yankin yankin gabar yammacin kogin jordan da kuma yankin gabashin birnin kudus baya ga rusa fiye da gidaje dubu daya a yankin zirin gaza lamarin da ya raba falastinawa kimanin dubu tara da gidajensu a yankin na zirin gaza amma tun bayan boran falasinawa a shekara ta takwas kan matakin koransu daga gidajensu mafi muni cibiyar binciken kan harkar ƙasa da filaye ta land research center ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rusa gidajen falasinawa kimanin dubu ɗaya da saba'in da biyu da ɗari tara tare da tilasta wa falasinawa gudun hijira da yawansu ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ashirin da hudu daga gidajensu a ƙasarsu ta tarihi duk manufar wannan bakar siyasa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke aiwatarwa tun a wancan lokaci ita ce gudanar da shirin kwaso yahudawan sahayuniya fiye da miliyan biyar domin tsugunar da su a yankunan falasɗinawa cibiyar bincike kan harkar ƙasa da filaye ta land research center tana jaddada cewa al'ummar falasinu tana zaman jiran kwararan matakan da duniya za ta ɗauka wajen ganin an taka burki ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan zaluncin da take gudanarwa kan al'ummar falasinu musamman rusa musu gidaje da duk wata mafaka da suke fakewa a cibiyoyin ƙasa da ƙasa har ila yau gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da aiwatar da bakar siyasar ta ta rushe-rushen gidajen falasinawa inda cikin 'yan watannin baya-bayan nan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin gudanar da rushe-rushen gidajen falasinawa a garin silwan da ke birnin kudus kuma irin wannan mummunar mataki ne ya janyo bullar yaƙi tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayin falasinawa da suke yankin zirin gaza musamman ƙungiyar hamas da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun a watan mayun wannan shekara ta 2000 da 21 Hakanan a cikin wannan mako jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila sun rusa kasuwa da Falasɗinawa suke gudanar da harkokin kasuwanci a yankin Bustan na Falasɗinu da kuma gida mai hawa uku a yankin Saiha a garin Silwan kamar yadda a halin yanzu haka wasu iyalan Falasɗinawa fiye da ashirin suke fuskantar barazanar rusa musu gidajensu a yankin Bustan da ke garin Silwan bayan gabatar musu da takardar samun umarni shugabannin rusa a gidajen nasu tun lokacin da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ci gaba da gudanar da bakar siyasar rusa gidajen falasinawa sun fuskanci mai da martani daga falasinawa tare da gumurzu da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da haka ya kai ga harba iskar gas mai sanya hawaye ga falasinawa kamar yadda kungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross da ke birnin kudus ta sanar da cewa gumurzun na birnin kudus ya janyo jikatan falasinawa goma sha uku da rahoton tashar aljazira ilyas karam ya bayyana cewa al'ummar falasɗinu da ke yankin bustan a garin silwan da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka zo domin rusa musu gidaje sun haɗa gangami tun a safiyar ranar talatar da ta gabata domin taka burki ga jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suka zo rusa musu gidaje da manyan motoci masu rusa gine-gine Ilyas ya kara da cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila sun ɗauki matakan wuce gona da iri kan 'yan jarida da suka zo yankin domin ganewa idansu lamarin da ya janyo falasinawa suka afkawa jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila. Da rahoton na Al Jazeera ya kara da cewa wani rahoto yana nuni da cewa fara rusa gidaje a yankin mataki ne na rusa wasu gidaje kimanin saba'in a garin na Silwan kamar yadda wasu su rahotanni suke bayyana cewa akwai barazanar koran falasinawa daga gidajensu kimanin 700 a yankin baitul alhawa da ke garin silwan bisa da'awar cewa tarihi yana nuni da cewa yankin mallakin yahudawa ne wannan bakar siyasa ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da rusa gidajen falasinawa ta sanya kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas gabatar da gargadin mai da martani sakamakon haka kungiyar ƙungiyar ta hamas ta buƙaci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashe su tsoma baki domin dakatar da wannan bakar siyasar zalunci kan al'ummar falastinu da take birnin kudus da kuma matakan wuce gona da iri kan masallacin Aƙasa. kakakin ƙungiyar gwarmayar musulunci ta hamas a birnin kudus muhammad hamada a bayanin da ya fitar ya bayyana cewa matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ɗauka na wuce gona da iri kan hayu bustan da ke garin silwan wani sabon zalunci ne kuma jallayi ne da ketare shi babu wanda ya san makomarsa muhammad hamada ya kara da jaddada cewa ƙungiyar gwagwarmayar hamas tana sane kamar yadda take faɗake kan abubuwan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take gudanarwa a birnin kudus don haka kafa a buɗe take ga 'yan gwagwarmayar falastinawa su mai da martani bayan yin nazari kan nau'in martanin a nata ɓangaren kungiyar jihadul islami ta daura wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila alhakin duk wani matsalolin da suke faruwa a hayu bustan da sauran yankunan falasinawa da suke birnin kudus don haka kungiyar jihadul islami tana shirye ta mai da martani kungiyar tana mai faici cewa wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a birnin kudus mataki ne na tsokana da zai janyo sabon yaki a yankin tun bayan cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarƙashin sanya idan ƙasar masar a ranar 21 ga watan mayun da ya gabata ministan harkokin wajen ƙasar jordan aiman safadi a ziyarar aikin da ya kai garin ramallah domin ganawa da shugabar hukumar cin ƙwarya ƙwarya gashin kan falasinawa ya yi gargaɗin cewa duk wani matakin ci gaba da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan masallacin akasa ko ƙoƙarin ci gaba da aiwatar da bakar siyasar koran falasinawa daga gidajensu a yankin hayu sheikh jarrah lamari ne da zai iya sake janyo bullar rikici tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kungiyoyin gwagwarmayin falasinawa kamar yadda wasu manazarta da masu fashin bakin siyasa suka bayyana cewa akwai yiwuwar rushewar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kungiyoyin gwagwarmayin falasinawa da suke yankin zirin zirin gaza karkashin sanya idon ƙasar masar sakamakon bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta wuce gona da iri kan al'ummar falasɗinu musamman ƙoƙarin kwace yankunan falastinawa baya ga gudanar da rushe-rushen gidajensu a bangare guda kuma babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ziyad annakala a wani zaman taro da ƙungiyarsa ta gudanar a yankin zirin gaza na falasɗinu ya jaddada cewa ƙungiyoyin gwagwarmayin falasɗinawa suna sanya ido tare tare da lura kan yanayin mutunta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da Falasinawa gami da take-taken jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankin Falasinawa na hayu sheikh aljarra tare da masallacin kudus masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na gidan rediyon ta Iran jamhuriyar Musulunci barkanku da safiya da fatan kowa ya waye gari lafiya daukashin ma'aikatan ku da masu sauraro baki daya. A kamar yadda aka kammala bikin shekarar kasar mu shekara 61 da samun yancin kai hakika wannan abu ya muna daɗi a kuma an samu shi gaba sosai ta fannoni daban-daban a muna fatan Allah ya ƙara haɗa kan kasar mu Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya a muna jan hankalin shugabanni da suke jagorantar kasar mu a wannan lokaci a da su ƙara himma wajen ƙara inganta harkar tsaro domin kuwa shine matsala babba da yake shi mana tuwo a ƙuri a wannan ƙasar mu Najeriya a ya kamata jami'an tsaron mu na Najeriya da ma sauran masu ruwa da tsaki a ƙasar da su ƙara himma da ƙoƙari wajen ganin sun inganta harkar tsaro da kuma lafiya da kuma fannin ilimi domin ilimi shine gishirin rayuwa muna fatan allah ya ƙara ɗaukaka ƙasar mu najeriya da ma ƙasashen mu na afirka baki ɗaya a sunana ibrahim ɗan fulani yare mai arsenal mazaunin ƙaramar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya na gode assalamu alaikum ta'ala barakatuhu boa hausa allah da annabi kamfaninmu na niger na wayan sadarwa idan ka kirawo najeriya ka kirawo niger sai kamfani su ta daga masu na ta janyo ma kuɗi da yawa a banza a wuri sai ka sa naira ɗari biyar dubu bai ci ka yi magana ɗari biyu ba wanda kake son ka yi magana da shi akan bukatar ka yi idan yin magana amma duk sauran kamfaninmu na nan niger na aitar ko mafiti sun na janye ma mutane kuɗi akan shi muke korafi mai magana ɗaya ɗahiru mangal daga nan ruwan jigawa a jihar damgaram jamhuriyar nijar sai na ji daga gare ku biya wadda hausa Salamu alaikum sashi Hausa na VOH. Mai magana Abubuwa manja ma bala daga karamar Koma ta jihar Adama tarayyar Najeriya. A ina mai bayyana ra'ayina da cewa mu gaskiya mu 'yan Najeriya ba mu gansu da salon shugabancin da ke tafiya a halin yanzu ba. La'akari da ƙasa ta cika shekara 61 ba tare da samun ci gaban ilimi, tattalin arziki, kasuwanci da kuma tsaro da noma da kiwo ba. Duka waɗannan bangarori mun samu kuma baya ne. yau kusan dukkan university university suna nan suna yajin aiki ƙasa ta a ranar juma'a nan ne ta zamto ta cika shekara 61 da samun injin kai maimakon murna mu zama makoki muka zauna muka yi muna fata allah ya azurta mu da shugabanni na gari assalamu alaikum bihoya hausa radio tehran mai magana naku ne yau da kullum miji muhammad wanda aka san da suna miji soja mai ta sahu a nan zandar likitar duji ra'ayina a wannan rana shine game da zaman da shugaban kasa da alƙalai ko da lauyoyi suka yi akan cewar za ba su dama su yi shari'a su yi hukunci bisa kan kowane ɗan ƙasa ko kuma kowane mai laifi eh, saɓanin yadda muka sani a baya eh hukunci ana yin shi ne kawai akan talaka da talaka eh ba yin hukunci tsakanin ɗan siyasa da talaka ko tsakanin iko da talaka Allah sa abin ya zamanto tabbas ne ba shaci haɗu ba ne. Na gode biyo H Hausa. Mai magana na ku ne yau da kullum miji Muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adaidaita sahu a nan zandar likitar dutse a tashi lahiya. gidan rediyon tehran mai albarka da farko suna na mustapha tukura filin ya dan nijar mazamni kasar libya zan yi tsokaci biske da ɗaukewar nat da an kai a faɗin duniya gaba ɗaya to wannan ya kamata shi zama darasi a gare mu duka gaba ɗayan duniya allah maɗaukakin sarki ya jiddo mu mutane aya kuma ya kamata mu yi aiki da ita mu shiga taitayen mu haka ne har ƙarshen rayuwa haka ne mutuwa za ta iske mutum duk cikin yanayin da ta iske ka a hali na kwarai ne za ta ɗauki rayuwarka haka nan cikin lalan aiki ta iske mutum haka za ta ɗauke shi to allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi aiki da wannan wanga abin da ya faru a faɗin duniya gaba ɗaya allah ya sa mu gane kuma allah ya sa mu cika da imani in cika mu zaka ina muku fatan alkhairi duka gaba ɗaya sunana mustapha tukur filinge ɗan nijar mazamani ƙasar libya assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka mai magana lawan alhaji abbali mazaunin garin agadas Ra'ayi ra'ayina a yau akan harin da barayi suka kawo a birnin yamai suka kwaci kuɗi suka kuma gudu da su amma jami'an tsaro sun gwada kwarewa cikin aikinsu sun kamo su kuma sun kwato kuɗin sun dawo da su to muna jinjina musu akan wannan aikin da suka yi muna kuma jinjina musu akan wannan namijin kokarin da suka yi ba karamin kokari ba suka yi sun gwada kwarewa cikin aikinsu kuma sun gwada kishin ƙasa yana da kyau duk 'yan nijar su rinka kama musu da addu'a su rinka kuma taimaka musu da maganganu masu kyau sai ka ga ta'addanci ya rage kuma sace-sacen ma ya yi dama kuma an samu kwanciyar hankali da zaman lahiya shi zai sa jami'in tsaro ba zai yi ɗarɗar ba cikin aikin eh, ina godiya lawan alhaji abbali mazaunin garin agadas na gode sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio bos hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna a karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso yau radio biyu hausa yana son ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da abin da ke faruwa a yankin jihar zamfara wato da kuma yankin sokoto wannan abubuwa da suke faruwa na wato kisan da 'yan ta'adda suke wa wannan al'umma na wannan yanki kisan kare dangi kisa na cir abin cir abin allah wadda da shi wanda 'yan ta'adda sun samu yankin wato kamar a ce babu gwamnati a cikin najeriya wanda ake cewa an tura jami'an tsaro sun je don su yi maganin waɗannan 'yan ta'adda har da katse layukan wato sadarwa duk baki ɗaya don a yi maganin wannan barna da suke yi amma kamar karawa ake 'yan ta'adda suna kisan mutane irin kisa na mai kan uwa da wabi ba sa barin kowa wato har ma suna tambaya cewa ina jami'an tsaron da aka turo ina sojojin da aka turo don su zo su karkashe su wannan abin abin Allah wadde ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo muna zaman lafiya a najeriya da kuma sauran kasashe baki ɗaya. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger litinin 4 ga watan oktoba rana ce da aka koma makarantu a jamhuriyar niger amma gaskiya wannan an ce alamar juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta to gaskiya wannan juma'a yi da alamar ba za ta yi kyau ba a cikin jawabin ministan ilimi mun so ya tabo dimbin kalubale da malaman makarantu musamman 'yan kwantaragi suke fuskanta da kuma ba da labarin kaka za a yi a kawo sauƙin raɗaɗi da malaman makarantu musamman 'yan kwantaragi suke fuskanta a cikin wannan aiki amma kwatsam sai minista ilimi ya ratse ya tafi yana cewa kalubale a wannan koma makarantu shine matsalar tsaro alhali kuma matsalar tsaro duka jihohi uku ne cikin takwas suke fuskanta to ina matsalolin da malamai suke fuskanta wannan dai mummuna alama ce muna fatan dai hukumomi za su gyara. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu a hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar yau zan yi dan tsokaci a kan ƙasa ta nijar yau shugabanninmu kusan da wani abu guda ɗaya shugabanni gwamnati ta rage patent haraji na ƙasa yadda masu kuɗi za su gina kamfanin a cikin ƙasa talaka ya more shi talaka ya shiga ya rika aiki yanzu dan allah dan annabi fatanta yanzu kawai gwamnati ta yi son ta ga talaka kawai yana yawo yana yawon taburada nawa muke gaba daya a kasan muna da faɗin ƙasa muna da arzikin ƙasa ya kamata dan allah dan annabi gwamnati ta ba da dama ta rage wannan haraji na cikin ƙasan nan da aka tsawwala na kuna agwa mai faci daga nan zandar rediyo iran suna sunana abba ma'amidun baram daga rifa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mun yi murna da bude makarantu da aka yi a nijar Eh, mun ji daɗi sosai kuma yara su yi kokari su yi karatun nan komai in kana neman shi sai ka sha wahala tukun daga karshe ka ji daɗin sa kuma mutanen mu na ƙauyuka su ne masu shan wahala ba ruwan sha mai daɗi ba wutan nefa kuma su su zo ƙauye su yi karatu ba za su wuce kwana ɗaya biyu haka ba dai kana ganin su suna koma birni kuma su sun saba da rayuwar birni da farko dai a nemo musu sola tunda wutan nefa nan da wuya a kai musu amma sola shine mai sauki a kai musu ko dai sola su ma su ji daɗin rayuwarsu su koya wa yaran mu. Salamu alaikum gida radio biyu ta Hausa mai magana tasiri unguwa da magana a jamhuriyar Nijar. Yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana ra'ayina kamar haka ranar litinin aka kama makarantun boko a ƙasa ta Nijar. Ta wannan dama muke kira ga ɗaliban ƙasar mu Nijar da su tsaya su yi karatun su tsakanin su da Allah. Dan duba da in ka ga shekarar baya da ta fice kwarai da gaske bangaren jarabawa an samu babbar koma baya a bangaren bangaren jarabawa musamman ma a aikina na da magaram su kuma malaman makarantu muna jan hankalin su da su tsaya su ba ɗaliban ƙasar mu nijar karatu mai zurfi ba yawan yajin aiki ba na yawan yajin aiki ba shi bane zai kawo ci karatu a ƙasa ta nijar gwamnatin mu kuma muna kiranta ga babbar murya da ta biya malaman makarantu duka haƙƙuƙwan da suke kanta na malaman na gode biyu rediyo ta daga tasiri unguwar tudu da magana a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo tehran mai magana a san habiba wa ila likita daga kwarnaka jihar mara da jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya za mu yi barka da komawa eh, aji ga ɗalibai na mayya da kananu na makarantun boko da aka yi a kasar mu jamhuriyar Nijar muna fatan Allah ya sanya alkhairi kuma ubangiji Allah ya sa an shiga sa kuma ubangiji Allah ya tema eh, muna musu barka kuma mana fatan gwamnati za ta ƙara kaimi wajen isar da sauran kayayyakin ayyukan da suka rage da kuma kokarta wajen biyan bukatun malaman boko domin samun ingantaccen ilimi mai amfani ga kannanmu da iyalanmu gabaki daya mai magana su haji bawa ila mai likita daga kwarnaka jihar malariya jamhuriyar nijar assalamu alaikum to ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya madala yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya Bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma ni tayar amin ne zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ko kuma zai ansa tambaya dangane da muhimmancin halaye masu kyau a musulunci duk da cewa mun sha magana dangane da shi amma don muhimmancinsa a yau ma za mu sake taɓa wani ɓangare daga cikinsa halaye masu kyau dai a wasu hadisan su ne addini don saboda su aka aiko da annabawa daga ciki hadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ne ya cikita halaye masu kyau kamar yadda yake faɗa a wani hadisi wanda mutane da dama sun san da shi inda yake cewa an aiko ni ne don in cikita kyawawan halaye wato manufar aiko da shi ita ce wato cikita halaye masu kyau wa'anda annabawa da manzannin da suka gabace shi suka fara isarwa banda haka idan mun dubi sirar rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman kafin bayyanar addinin musulunci za mu ga cewa suna cike da halaye masu kyau nasa har sai da ya kai ga bayan da wahayi ya fara saukan masa allah ta'ala ya yabe shi yana cewa kuma lalle hakika kana akan halayen kirki manya cikin suratul qalam aya ta hudu wannan ya zo daidai da yadda amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ɗaya daga cikin hudubobinsa da yayi inda yake cewa hakika kun san matsayina a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na kusanci matukar kusanci da kuma matsayi na musamman da nake da shi a wajensa yakan ajiye ni akan cinyarsa ina karamin yaro yakan rungume ni akan garjinsa yakan rufe ni da mayafinsa akan shimfiɗansa jikinsa yana taɓa ni yakan jiyar da ni ƙanshin jikinsa ya kasance yana tauna wani abu a bakinsa sai ya bani in ci bai taɓa samu na da yin ƙarya ba ko kuma kuskure a aiki ba hakika Allah ta'ala ya gwama tare da shi wani daga cikin manya-manya mala'ikunsa tun yayansa yana shigar da shi zuwa hanyar halaye masu kyau da kyawawan ɗabi'un duniya dare da rana daga cikin wannan hadisin muna iya fahimtar cewa Allah ta'ala ya himmatu da tarbiyar manzansa sallallahu alaihi wa sallam tun lokacin da aka yaye shi daga shan nono da haka kuma manzon Allah yake cewa a wani hadisin ubangiji na ya tarbiyantar da ni kuma ya kyautata tarbiyata daga cikin manya-manyan halayen da Allah ta'ala ya tada manzansa sallallahu alaihi wa sallam a kansu shine haƙuri da tunkuɗe mummuna da mafi kyawo kamar yadda yake cikin alkur'ani mai girma a wata ayar Allah ta'ala na cewa saboda wata rahama ce daga Allah ka yi sanyin hali a gare su kuma da ka kasance mai hushi mai kaurin zuciya to da sun watse daga gefenka sai ka yafe masu laifukansu kuma ka nema masu gafara kuma ka yi shawara da su a cikin al'amarin sa'annan kuma idan ka yi niyyar zartarwa to ka dogara ga Allah lalle ne Allah yana son masu tawakkali cikin surat Ali Imran aya ta 159 wannan ayar tana sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin mutum mai rahama da jin kai ga sahabbansa mai taushin zuciya ba mai kaushin zuciya ba da kuwa ya kasance haka to da sahabbansa sun watse sun bar shi don haka yana daga cikin manya-manyan makarimul akhlaq ko kuma halaye masu kyau wato mutum mumini ya kasance ko kuma shugaba ya mallaki irin wa'annan halaye masu kyau a cikin wata aya allah ta'ala ya fito da wa'annan halaye na haƙuri da yafewa inda yake cewa kuma kyautatawa ba daidai yake da munanawa ba ku tunkuɗe cuta da abin da yake mafi kyau sai ga wanda akwai ƙiyayya a tsakaninka da shi kamar dai shi majibinci ne masoyi cikin suratu ayata talatin da hudu. wannan ka'ida ce Allah ta'ala ya bayar na zamantakewa a rayuwar musulmi mumini a duniya idan har yana son rabota a lahira ka'idar kuma ita ce tun tunkuɗe mummuna da mafi kyawu wato a duk lokacin da wani ya munana maka to ka mayar masa da mafi kyawu ba ma da kyawu ba da mafi kyawu to idan ka yi haka natijarsa sakamakonsa shine ka ga wanda yake adawa da kai ya zama majibinci masoyi wannan ita ce hanyar mai da makiyi masoyi kuma ita ce gishirin rayuwar duniya kenan amma a ƙarshen ayan allah ta'ala yana cewa ba wanda za a cusa wa wannan halin sai mai rabo babba to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin sai kuma can da yamma idan allah ya kai mu za ku sake jin mu tare da wani sabon shirin ali yanzu tahir amin ke cewa muhini lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu daga cikin lamurin da suka dau hankali a nahiyar mu ta afirka a wannan shirin zamu ji mahangar masana kan yadda dangantaka ke kara tsami tsakanin kasashen faransa da kuma mali tun dai bayan da bayanai suka bankaɗo cewa hukumomin sojin mali na ƙoƙarin ƙulla alaƙa da sojojin haya na ƙasar rasha domin taimaka musu ya ƙarra ayyukan ta'addanci da fatan za a kasance da mu a cikin shirin to madalla a baya bayan nan dai dangantaka na ƙara tsami tsakanin ƙasashen faransa da kuma mali hakan dai ya samo asali ne tun bayan da rahotanni suka ambato cewa hukumomin sojan mali na yunkurin kulla alaka da wani kamfanin sojojin haya na rasha domin taimaka musu yakar ayyukan ta'addanci mali dai na zargin ƙasar faransa da juya mata baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci a jawabin da ya yi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da shida da ya gudana a birnin new york firaministan gwamnatin rukun kudin sojan mali chogal maiga ya ce faransa ta yi watsi da ita ta hanyar janye dakarunta na tawagar barkan a daidai lokacin da ake fama da matsalar ta'addanci hakan ya sa ƙasar ta yi gaban kanta domin samarwa da kanta hanyoyin yaƙi da ta'addanci sai dai faransa ta yi watsi da zarge-zargen inda ma'aikatar tsaron ƙasar ta hanyar kakakinta anne claire legendre ta ce ya sauya fasali ko kuma salon tunkarar matsalolin tsaro da yankin sahel ke fuskanta da ƙasar ta yi baya nufin ta janye daga malin wani lamari da ke kara nuna tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu shine yadda shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira ga gwamnatin mulkin sojin mali da ta maido da ikonta cikin yankunan da ta yi watsi da su saboda hararen ƙungiyoyi masu ikirari da suna jihadi shugaban macron wanda ke zantawa da gidan rediyon faransa na france inter ya ce maido da daukacin ikon kasar karkashin inuwar gwamnati kama daga ilimi da bin dokoki da kuma ayyukan 'yan sanda hakki ne da ya rataya a wuyan magabatan mali amma ba sojojin faransa ba wannan farancin na macron ya sanya gwamnatin mali kiran jakadan faransa a bamako babban birnin kasar domin nuna masa bacin ran kasar game da kalaman na macron mali ta bukaci faransa ta yi abin da ya dace musamman yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel to domin tutuna wannan batun shirin ya gaito mana da malam nuhu arzika mai sharhi kan lamuran yau da kullum kuma shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr a jamhuriyar niger inda kuma na fara jin ta bakinsa kan yadda ke kallon wannan takun tsaka tsakanin mali da kuma faransa da kuma abin da yake cewa eh to alhamdulillah na gode maka da ka ba da wannan dama eh lalle wannan takaddama da take faruwa tsakanin kasar faransa da kasar mali ko in ce hukumomin kasar faransa da da kasar mali magana ce wadda ya kamata a kalle ta da idan rahama kowa yana tune shekarun da suka wuce a baya mun yi maganganu daidai gwagwado abin da muka sani a kan yadda magana ta faru a ƙasar mali ƙasar mali tana cikin yankin sahel cikin nahiyar afirka kuma wannan yanki na sahel a cikin nahiyar afirka to an iske yana cikin yanki wanda kuma ita faransa lokacin da turawa suka yi mulkin mallaka a afirka sai aka iske wannan wannan kasashe suna cikin renon faransa cewa inda faransa ta yadda zango domin su mulkin mallaka na wannan lokaci da ake yin abin da turanci ake ce ma colonization. To kowa ya sani eh, akwai abubuwa da dama da suka faru wanda mutane ba su amince da shi ba, amma lokaci da zamani ya sa an yi ta ganin sassakiya a cikin tafiya. To wannan lokacin da ake nema a samu 'yancin kai a wannan lokaci da su mutanen faransa bayan an yi komi abin da duniya ta shaida ta sani lokacin da faransa ta samu matsala eh, lokacin yaki na duniya na biyu wanda jamus ta kawo ma ƙasa faransa hari ta mallake ta ta mamaye ta zamanin italiya kowa ya sani ƙasashen afirka mutanenmu mu na afirka uwayenmu mu an unwani da su domin su je su yi yaki na ceton ƙasar faransa na yin kokowa na maido mutuncin al'ummar faransa da ƙasar faransa a wannan zamani to a yanzu nan abin da yake faruwa arzikin da muka mallaka a cikin ƙasashenmu ita faransa bayan ta hwahwado da samun incin kai a wannan lokaci sai take ganin abin da ya dace a ce ta yi shine mu da muka muka kawo mata arzika idan muka dawo kan madu'in shirin namu na yau ya za a kalli irin wannan furucin da mali ke yi wa faransa da ma yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ke kara tsami amma malam nuhu arzika ita faransa tana cewa ne da sunan yaƙi da ta'addanci ne kasancewarta a wannan yankin har ma ta rasa sojojinta da dama a cikin wannan yaƙin ya za a kalli wannan batun neman incin kai malam nuhu arzika dangantaka dai na ƙara tsami tsakanin ƙasashen biyu inda har ma shi shugaban gwamnatin sojan mali togel maiga yake cewa faransa ta juya musu baya shi kuma shugaban macron ya cicaki malin kan wannan furucin da firaministan ya yi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan ɗuga aya ashirin amma da yarar Allah ashirin na gobe za a ji mu ɗauke da cigaban wannan tattaunawa tare da Malam Nuwa Arzika mai sharhi kan lamuran yau da kullum kuma shugaban gamayar ƙungiyoyin farar hula na MPCR a jamhuriyar Nijar. Amma kafin na dai a madadin shi bakon namu da ma waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu su tayar amin yake cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh